Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfili Hashim Gumel tare da Binta Suleiman Yayar da sauran abokan aiki muke kama ku wannan shirin a yau ranar Alhamis 28 ga watan Afrilu na shekarar 2022. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To Sarfilu, hukumomin Sudan sun saki wasu tsoffin jami'an gwamnatin Sudan a jiya Laraba wani bangare na matakan karfafa aminci a cikin kokarin kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar. Kamfanin Gazprom na Rasha ya dakatar da samar da iskar gas ga kasashen Poland da Bulgaria matakin na baya-bayan nan a yakin tattalin arziki da ke da nasaba da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. basussuka da kasar sin ke baiwa gwamnatocin kasashen afirka ya ragu da fiye da kashi uku cikin hudu a farkon shekarar farko ta annoba idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata to kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa gwamnatin jihar kaduna ta yi gargadi kan yiwuwar ɗana ababen fashewa a lokutan bukukuwan sallah ta gwamnatin jihar Kaduna tana kira da babban murya ya zama wajibi al'ummomin mu baki daya duk inda suke su lura da safa da marwa wadda mutane za su dinga yi. Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkiyar rahoton. Haka kuma za mu ji cewa sabon farmakin da dakarun yankin tafkin da suka kaddamar na operation lake sanity na ci gaba da haifar da mai ido duk an fatattake su an kashe na kashewa an kama makamansu kuma an kone mafakarsu har inda suke kera nakiyoyin da suke dasawa a kan hanya alheri grace abdu za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali sai kuma karatun alkur'ani mai girma daga bakin manyan gobe amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yero. kamfanin Gazprom na Rasha ya dakatar da samar da iskar gas ga kasashen Poland da Bulgaria a yau Laraba. Matakin na baya-bayan nan a yakin tattalin arziki da ke da nasaba da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Rasha ta buƙaci ƙasashen turai waɗanda yawancinsu ke dogara ga Rasha wajen samun kaso mai yawa na makamashi da suke amfani da shi su biya kuɗin iskar gas a rubul kuɗin ƙasar Rasha. Gazprom ya faɗa jiya Laraba cewa Poland da Bulgaria ba su yi haka ba, don haka za a dakatar da samar da iskar gas ɗin da suke samarwa. kamfanin na gosprom ya ce wasu masu sayan iskar gas guda hudu da ba a bayyana sunayensu ba sun biya kasar Rasha kuɗi a rubul kuma kamfanoni goma na turai sun ƙirƙiro asusun rubul don biyan gas da kuɗin ƙasar Rasha in ji jaridar Bloomberg. Hukumomin Sudan sun saki wasu tsoffin jami'an gwamnatin Sudan da suka fito fili daga gidan yari in ji lauyoyi a jiya Laraba wani bangare na matakan karfafa aminci a cikin kokarin kawo karshen rikicin siyasar kasar. kasar Sudan ta fada cikin rudani tun bayan juyin mulki da sojoji suka yi a watan Oktoba da ya gabata inda suka kara kaimi ga gajeren lokaci zuwa ga demokradiyya bayan shafe shekaru talatin na mulkin danniya da tsohon shugaban kasar Omar Albashir ya yi. An cire Albashir da gwamnatinsa Faransa da ke samun goyon bayan Islama a wani borin jama'a a watan Afrilun 2019. An sako Khalid Umar tsohon ministan harkokin majalisar ministocin kasar da yammacin jiya talata sannan Muhammad Elfaki Suleiman wanda tsohon mamba ne a majalisar mulkin kasar ya fito daga wani gidan yari da ke babban birnin Khartoum a ranar Laraba in ji tawagar tsaron tasu. basussukan da kasar sin ke baiwa gwamnatocin kasashen afirka ya ragu da fiye da kashi uku cikin kudu a farkon shekarar farko ta annoba idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata masu bincike sun gano cewa tare da sabbin alkawuran lamuni a shekarar 2020 a mafi karancin shekaru a cikin shekaru sha shida hakan na iya kasancewa saboda masu ba da lamuni da kasar sin suna yin taka tsantsan tun farkon barkewar cutar tare da mai da hankali kan abubuwa da suka shafi cikin gida da kuma yadda kasashen afirka ba sa son karɓar bashi in ji binciken da cibiyar manufofin raya duniya ta jam'iyyar boston ya gudanar bashin da kasar sin ke bayarwa ya ragu a shekarar 2020 zuwa dala biliyan ɗaya da tara bisa ga abin da binciken da aka fitar a wannan makon ya nuna tare da sabbin alkawuran lamuni guda goma sha ɗaya kawai idan aka kwatanta da lamuni talatin da biyu da aka sanya hannu a cikin 2019 na kimanin dala biliyan takwas da biyu. rahoton ya ce yayin da annobar ke ci gaba da yin barna a harkokin rayuwa a cikin kasar sin da kuma matsayin basussukan da wasu kasashen afirka ke da shi ana sa ran za a sauya nau'o'in ba da kudade da hanyoyin samar da kudade da sin za ta baiwa afirka a nan gaba. in an jima kaɗan binta wato za ta sake dawowa da labarai kafin nan zamu leƙa najeriya inda gwamnatin jihar kaduna ta janyo hankulan al'umma game da rahoton yiwuwar dasa ababen fashewa a wasu sassan jihar kaduna lokacin bukukuwan sallar da ke tafi isa lawal ikra na ɗauke da wannan rahoton dama dai a kwanakin baya an samu fashewar wasu abubuwa a yankin sabon tasha da ke garin kaduna sannan kuma aka gano wasu abubuwa da aka yi sa'a basu fashe ba a yankin da gasa da wasu sassa sai dai a wannan karan kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samuel aruwan ya ce rahoton sirri ne ya nuna da yiwuwar dasa abubuwa masu fashewa da ya ce ya kamata al'ummar jihar Kaduna su sanya idanu. Ya zama wajibi jami'an tsaro idan aka tsinkayi wani abu wanda kan iya zama barazana a sanar da al'ummomi a bude idanuwa sosai musamman ma a wuraren da mutane suke taruwa kamar kasuwanni da majalisa da wurin ibadu da tashan mota mutane su lura da take-taken duk wani wadda za a gani yana dauke da wasu abubuwa kamar yadda aka sani sani a kwanakin baya akwai abubuwa masu fashewa wadda suka fashe a wasu wurare da hada ma nan jihar Kaduna. Shi yasa gwamnatin jihar Kaduna tana kira da babban murya ya zama wajibi mu baki daya duk inda suke su lura da safa da marwa wadda mutane za su dinga yi domin a kare rayukar al'umma baki daya. Wasu dai na ganin wannan sanarwa ka iya firgita al'ummar jihar Kaduna da ke shirin shan shagulgulan sallah nan da 'yan kwanaki. sai dai kuma masani kan harkokin tsaro dafta yahuza ahmad getso ya ce sanarwar ita ce za ta taimaka wa al'umma kuma ya kamata su ɗauki mataki wannan eh, sanarwa da ta fito daga shi kwamishina ba ta zo min da mamaki ba domin ina ƙara godewa gwamnati malam nasiru ahmad el rufai bisa ga yanda suka canza taku na fitowa fili su karbi abin da suka yi da kuma abin da suka kasa wannan shine shugabanci wanda wannan sanarwar da gwamnati ta fito da ita ya nuna damuwa da ƙaunar talakawan ƙasa da kuma janyo su cikin harkar tsaro don a gode tare a tsira tare kuma ya kamata al'umma su tashi tsaye su ba da gudunmuwa domin kamar yadda na sha faɗa babu yadda za a yi jami'an tsaro su kaɗai su yi aikin tsaro ba tare da al'umma ba. Dama dai fitaccen malamin addinin musulunci Dr. Ahmad Gumi ya ce faɗakar da masu ikirarin addinin da ke kashe mutane kawai shine maganin matsalar tsaron baki ɗaya. Dukan su sai musu wa'azi an nuna musu cewa duk lokacin da yaƙi zaka kashe musulmi ne halaka ne musulmi ne ko ina suna kashe juna saboda ka sai an koyar da su an almantar da su mutanen nan da suka dora su akan muguwar da nan sai mu mun je mu nuna musu akida gaskiya tunda da sun ce littafi suke so ga su nan mu bude a zo a koyar da su su bar wannan uh, fasadi cikin kasa a baya dai hararen yan bindiga da sace-sacen mutane su ne matsalolin da suka addabi jihar Kaduna sai dai kuma a wannan shekara fashewar abubuwa masu kama da bama-bamai na neman kutsowa domin ko kafin bom ɗin da aka dasa wa jirgin kasan da ya taso daga abuja zuwa kaduna an kwakulo wasu abubuwa masu kama da bama-baman da aka yi sa'a ba su fashe ba a wasu sassan jihar kaduna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikara har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga binta dauke da kashi na biyu na labaran duniya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga birnin Washington DC. Yayin da yakin Rasha da Ukraine ke shiga wata na uku, tambayoyi sun taso kan ko za a iya sasantawa da shugaban Rasha Vladimir Putin. Kenneth clever likitan kwakwalwa wanda a baya ya yi aiki tare da ma'aikatar harkokin wajen Amurka, ya yi watsi da duk wani hasashe cewa Putin ba shi da kwanciyar hankali don haka ba zai yiwu a magance shi ba, ba mahaukaci ba ne yana wasa da hankalin mutane kuma a tunaninsa ya san ainihin abin da yake yi, in ji clever Shi mutum ne mai hazaka haziki kuma mara tausayi da dadewa shugaba wanda yanzu ya shafe fiye da shekaru 22 akan mulki da claver wani babban jami'i a gidauniyar george hw bush mai kula da dangantakar amurka da sin da ke texas ya karanci tsohon jami'in leƙen asirin rasha tsawon shekaru 20 ya bayyana putin a matsayin mai tunani ɗaya tilo mai juriya ƙwararren mai wasa da hankalin mutane kuma mai tsananin mai da hankali kan duk inda ya sa gaba saboda horon da ya yi a matsayin jami'in kgb Dr. Anthony Fauci ya ba da wani sabon bayani mai kyau game da halin da ake ciki yanzu dangane da batun coronavirus a Amurka. Yana mai cewa kasar ta fita daga yanayin annobar corona idan ana batun sabbin masu kamuwa da cutar da kwantar da mutane a asibiti da kuma mace-mace kuma da alama cutar ta COVID-19 ta zama cuta da mutane za su ci gaba da rayuwa da ita a waɗansu wurare. Fauci babban kwararre kan cututtuka na kasar ya faɗa a shirin talabijin na PBS News Hour a ranar Talata cewa coronavirus ta kasance annoba ga yawancin duniya. Barazanar bata kare a Amurka ba, in ji shi yana mai cewa yana magana ne game da mafi munin yanayin cutar. Wato ba mu da sabbin masu kamuwa da cutar guda dubu ɗari tara a rana da dubun dubatar mutane da ake kwantarwa a asibitoci da dubun dubatar mace-mace yanzu abin ya ragu in ji shi. Sai dai a hirar shi da jaridar The Washington Post jiya Laraba. Fauci ya yi kamar yana kokarin fayyace kalaman nasa na farko. Yana mai cewa ba kamar lokacin da ake cikin yanayin bala'in annoba ba. A lokacin da aka fuskanci munanan yanayin hunturu na Omicron yana bayani ne kan yanayin da coronavirus za ta zama cuta da za a ci gaba da rayuwa da ita. Fauci ya faɗa wa jaridar Washington Post cewa duniya har yanzu tana cikin yanayin annoba. Babu shakka game da hakan. Kada wani ya sami mummunar fassara akan hakan har yanzu muna fama da annoba. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. sabon farmakin da dakarun haɗin gwiwa na yankin tafkin da suka kaddamar mai taken operation lake sanity na ci gaba da karya lagon 'yan ta'adda tare da cafke wasu mayakan boko haram ciki har da ƙananan yara daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina Shi dai wannan sabon mummunan farmaki da rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin cajin takaddamar mai take Operation Lake Sanity da ke da zumar kakkaɓe 'yan ta'addan iswap da boko haram daga yankunan tafkin cadin baki daya, ta dukkanin bangarorin kasashen, yanzu haka na can na gudana dakarun tafkin cadin sun shaida mana cewar sun kaddamar da hararen ne lokaci guda kuma ta dukkanin bangarorin kasashen, wanda ya yi sanadiyar halaka gwamman mayakan na boko haram da kwato manyan bindigogi da harsasai da ma cafke wasu mayakan na boko haram guda goma sha ɗaya ciki har da ƙananan yara guda uku Na nemi ƙarin bayani daga kakakin rundunar kawancen tafkin Chadin kanar Muhammad Dole. Wato tsarin Operation Lake Sanity ya haɗa sojojin ƙasa da na sama daga ƙasashen Niger Kamarun da kuma Najeriya. Bangaren Malam Fatori akwai dakarun Niger da na Najeriya, shi kuma bangaren Wulgo Marte akwai sojojin Kamarun da kuma na Najeriya inda jiragen sama waɗannan ƙasashen ke taimaka musu. Duk waɗannan bangarorin a tare ake kuma lokaci guda ake fafatawa da kuma dannawa zuwa maboyar 'yan boko haram da take can kege da kuma gefen tafkin caji inda suka yi daba. Ko a halin yanzu me ake ciki? A halin da ake ciki yanzu wajaje kamar su Arege, Fadambiya, Tumbul Fulani da Tumbul Rago ka hada hada su Zanari, Bagadaza, shawl da kuma Shaka a can wajajen gabas duk an fatattake su an kashe na kashewa an kama makamansu kuma an kone mafakarsu har inda suke kera nakiyoyin da suke dasawa akan hanya hanya sojoji sun je wurin sun tarausa wurin sun kwashe kayayyakin da suke waɗannan makaman da su shine yanzu a duk inda sun yan ta'addan sun ka hango sojojinmu suna na multinational joint tax force sai gudu suke yi kanar Muhammad Dole a kakin rundunar kawancen kasashen tafkin Chadi. A bangare ɗaya kuma mai mazauna yankin ke cewa Abdulkarim Abbas mazaunin yankin tafkin Chadin ne tun noman da aka yi bana ma ba taɓa sa ba ba inda ba zuwa kuma a mota yanzu amma ka isa ka tafi wani gari ne daga giwa ka je guntuwa ka je ka dawo lafiya su amma mu daga nan zamu je har cadi zamu tafi har kamaru zamu shiga har batere zamu tafi mu tsallaka mu shiga Nijar mu je Mali mutane suna tafiya ana kawo bannan kifi daga cadi ka gane da ba a kawo ana kawo daga gamborin gala da ba a kawo ana kawo daga marte ba a kawo an yi noman shinkafa ga shinkafa kaca kaca yanzu an yi noman hatsi ga hatsi ya sauka albasa ga nan kaca kaca to me zamu ce sai mun ban da godiyar Allah. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kai na. To idan aka biyo mu a shirinmu na hantsi da karfe takwas na wannan safiya, za mu kawo muku rahoto kan himmar da gidauniyar wato gidauniyar Sanda Trader da ke Kano take yi wajen tallafa matasa don cimma burinsa na rayuwa. Ga dai wani sashi na wannan rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗo mana. Gidauniyar ta sanda trader da aka kafa a shekara ta 2020 na aikace-aikacen zaburar da matasa da mata a gidajensu na aure su rungumi sana'o'in hannu da shiga harkokin cinikayyar kayayyakin amfanin gida na masarufi da kuma yin amfani da fasaha wajen samarwa ko kuma kirkiro da abubuwa da za su karfafa tattalin arzikin iyali. galibin aikace-aikacen gidauniyar na gudana ne bisa tafarkin manhajar zamani ta kafa sadarwa ta intanet domin tafiya tare da zamani kamar yadda manajan gidauniyar abdulkadir nuhu aminu ke faɗi. wanda muke amfani da manhaja ta zamani muna son mu wa su matasa dama su fito da hazaƙar su mu taimaka musu su cimma burinsu na rayuwa sannan kuma mu taimaka musu wajen ba su jari su samu abubuwan da za su yi don su dogara da kansu ya ba wa matasa aiki kusa sama da ɗari wanda akwai fannoni daban-daban akwai bangaren direba akwai bangaren ruwan gida wanda muna kaiwa ruwa gida-gida da sauransu amma muna amfani da ƙananan motoci 'yan kurkurori da kuma manya burin mu shine mu samar da aiki ga matasa saboda muna da mutane masu hazaka domin zakulo matasa masu hazaka a fannin fasahar kirkirar waka da rera ta gidauniyar ta shirya wata gasa a makon nan a tsakanin matasa fasihan waka tare da tanadin kyauta ga na ɗaya zuwa na uku gasa ce wadda muka sa na farko zai ci miliyan ɗaya na biyu zai ci dubu ɗari biyar na uku zai ci dubu ɗari biyu da hamsin sannan kuma gasar da muka sa ba wai mun tsaya da ita bane yanzu so muke bayan an gama wannan kafin nan da babbar sallah za mu sake fitar da wata wanda za mu ga kuma abin da za mu sa wanda mutane za su zo su shiga su ba da gudunmuwa kuma su nuna hazaƙa su wanda kuma za mu taimaka musu. To domin jin cikakken rahoton sai a biyo mu a cikin shirin manhantsi Ana sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafin mu yanar gizo ta adireshin voahouse.com yanzu dai agogon mu a nan washington dc na cewa kusan karfe ɗaya da minti goma sha takwas na dare. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Mene da suka zo da shi su ƙara wa kansu albashi. su kara wa kansu jin daɗi kuɗin da ake kashewa a ƙasar nan kashe arba'in da shida akan wannan eh, majalisa take karewa an dade ana takama matan yanci a najeriya tamkar an maida muka ban second class citizens ne idan kika ba mace mulki tana tunanin yara tana tunanin al'umma tana tunanin talaka magana kuma idan gaskiya ta zo a fito a faɗe ta a fili masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biyar da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin tsohuwar ministan mata Aisha Ismail da barista Hassana Ayuba mai riga da kuma ya gwagwarmaya Balaraba Abdullahi da ke nazarin watsi da kudirin da zai ba mata damar cima burinsu na samun kashi 35 cikin 100 na guraben siyasa a ƙasar. Hajiya Aisha Ismail na bayani kan dalilan da ya sa majalisar da maza suka mamaye ta yi watsi da batun lokaci ya kwace mana inda kuma za mu dora kenan a yau a tattaunawar da wakiliyarmu madina dauda ta jagoranta son ransu suke a komai in kin ce ba son ransu suke ba an zo ana cewa za a canja kundin najeriya yadda za a gyara mu ma samu matsayi mu kalli menene muke ciki bala'in da muka saka kanmu da kanmu mene da suka zo da shi su karawa kansu albashi su ƙara wa kansu mm, mm, jin daɗi su kara wa kansu menene ba ma kunya kin gane ba tsoron Allah yanzu dan Allah dan annabi a kashin kasan kuɗin da ake kashewa a ƙasar nan kashi 46 akan wannan eh, majalisa take karewa kashin kuɗinku da ake cewa budget so a yau najeriya ta kare ba ta da abin da ake kira capital budget kwata-kwata saboda ana biyan motoci jin daɗi tafiyu kuɗin menene kuɗin aure kuɗin yawon gantali na 'yan majalisa kuma wannan tunaninsu ne wannan shine mulkin namiji a najeriya shi yasa muka ce kin ga kamar yadda ake cewa tsuntsun zai tafiya da fuka-fuki daya ba zai iya tashi ba ko jirgi to haka in ba najeriya ta saka al'ummanta ba ni na fi son in ce al'umma al'umma ko mace da namiji ne a cikin mulki kuma ta tsaya tsayin daka ta kalli matsayoyin da muka shirya muka jawo wa kanmu muka gyara ba wata ran za mu tashi babu kasar nan kuma kullun nake gargaɗi cewa idan kuka bari babu najeriya kun ga wannan fata tamu ta yi makin din ba inda za ka ka ji daɗin wai ka ji daɗin kuɗi ko ka ji daɗin mulki ko me ka ɗauka ka tafi da shi in ba a ƙasar nan ba so a yi la'akari na cewa wannan tunanin nasu kisa na taɓa gaya miki na 1900 kin san lokacin ne sai a ce mace ta yi girki namiji ya farauta ko mm. irin tunanin kenan tunanin dan Allah dan annabi ki duba yanzu akwai kasan bature sweden da suka tashi suka ga cewa kasan su zai lalace zai menene sai suka tara al'ummar su daya su mata ma sun fi yawan matsayi a harkar mulki saboda tunanin mace kamar yadda hajiya ta faɗa ne kin ga idan kika ba mace mulki tana tunanin yara tana tunanin al'umma tana tunanin talaka in kin bata duk harkan da yake na zaman rayuwar ɗan adam a hannun hannunta yake yanzu kya je ki ce za ki shirya tsarin harkan abinci kamar da suke cewa food security ba mace ba ita ce harkan abincin ba ko za ki je gyaran environment babu mace ba ita take muku manajan ruwa ba da manajan itace da na menene da na shara da sauransu eh, haka idan kika je harkan asibiti kashi casa'in matsalan asibiti na mata ne na haihuwa da yara malnutrition wane ne wane ne wane ne so amma ki ce wai ita fa da take rike da waɗannan ba ta da abin da za ta ci bata da matsayin da za ta ce a'a ga hanyar da ya kamata a bidan a samu sauki ba a ciki sai wanda yake bai san matsalan ba kwata-kwata shi matsalar rayuwarsa kawai idan budget din najeriya idan triliyan goma ne ta ya zai samu biliyan ɗari saboda dole ya auro mace daga egypt ya auro wata a malaysia ya zo ya hada kawai ya fitar da shi da 'ya'yansu su je kasan waje su dawo bai yi taɓa tunanin cewa wata ran zai tashi babu wannan ƙasar da yake ɗaukan mata wannan yake fita wake almabazarancin ba bai taɓa tunani ba cewa abin da yake yi zai iya kawo babu ƙasar ma gaba ɗaya. barista barin zo gare ki akwai bayanai da ake yi cewa mata ba kwa ƙaunan juna kuna ta cewa a'a za ku hana ba za ku fito yin zaɓe ba za ku hana 'ya'yan ku fitowa yin zaɓe yaushe za ku wayar da kawunan juna ku samu wannan haɗin kan na yin wannan mataki da kuka ce za ku ɗauka. eto eh muna da mata ƙwararru a ta kowane fanni in kika kira fannin likita muna da mata likitoci muna da mata lauyoyi muna da ire-irenku muna da mata ta kowane fanni to ba inda bayi faruwa a mazan ma akwai wanda ba su son kansu ba mata kawai ba to amma naku ya fi bayyana ai eh to yawancin lokaci abin da ya sa na mata ya fi bayyana saboda kishi ne ba wani abu bane mace dai tana gani a yar wanta ta tashi ta fita ai ta girma ta fita kuma ya zama dole ne mutum ya fika a rayuwa saboda me in ɗaya bai tashi ba ba wani zai ja hannun wa wato duka mu taru mu lallace kenan to amma kuma ai lokaci ya kai inda kowa idanunsa ya bude in ji bahaushe ya ce idon mage ya waye mata sun waye yanzu sun gane cewa ya kamata ne su samu murya a sama domin in baka da murya a sama ba za a ji ka daga kasa ba in kana da murya a sama kai magana daga kasa na saman zai kai muryan za a ji shi so mata yanzu duk mun gane cewa za mu haɗa kai muna so mu samu babban murya ne a sama saboda mu ma a mu son magana cewa wai ai mata ba sa son juna ai suna ma juna kyashi dube ta so ba a bamu mana a gani ko za mu yi kyashin ko ba za mu so juna ba a bamu kara yi amfani da shi mu muna so ne a bayar kashi 35 din nan dai a taimaka a bada shi ba kya ganin uh, daidaito din nan da kuka ce kuna so tsakaninku da maza ko ta fannin gudanarwa na gwamnati ko ta fannin eh, tsayawa takara na siyasa ko ta wani fanni kuna son daidaito wato equality nan da kuke faɗi shi ne abin da ba sa so. Eto eh ba inda Ba ku neman yancin ku na cewa eh ya kamata a dube ku da idan rahama. Mu ba wai muna so mu kwatanta kanmu da maza bane. Mu muna so ne mu an dade ana tauye ma mata yanci ne a Najeriya. an dade ana taka ma matan yanci a Najeriya tamkar an maida muka ban second class citizens ne. Shi ne mu abin da muke yaki da shi yanzu mu ba ma so a tauye mana yanci. Domin kowane mai raina da yanci mu mata ma muna da yanci. in ba mace namiji ya zo duniya mazan da wa suke takama ba matan bane mace ta haife ka mace ka auro ka ajiye gida ka kuma haifi mace ka haifi mace kuma ba za ka yadda gobe ka ga mace da ka haifa an taka mata yanci ba amma kuma mu gashi nan mu ana tauye mana yanci ba a so ma a ji muryar mu a kasar to ba daidai bane gaskiya ba daidai bane kashi dari talatin da biyar kawai muka nema bai gagari Najeriya ba tamkar mata ne suke faɗakarwa mata ne suke bin gida gida matan kulle ku fito fa ku yi zabe namiji ya shiga gidan da ake kulle ya ce ma mace ta fito ta yi zabe ne mu matan ne masu shiga mu yi ma mata fadakarwa mu kuma ce musu mu yi musu galgadi mu ce musu ku fita fa ku yi rajista ku fito fa gobe fa za a yi za zabe ku fito ku zo ku tsaya layi ku yi zabe mace da goyo a baya mace da ciki duk za su fito su tsaya su muku takara sannan yau an wayi gari wai dan talatin kashi talatin da biyar kawai suke nema kun ce a'a ba za a bayar ba sai ta ji daɗi gobe ta fito ta yi muku zabe sai ta ji daɗi gobe tsaye eh, ta turo dogon cikin ta wai ta tsaya layi tana jefa maka kuriya ina zai yiwu ai ba shi yiwuwa abin da kake so maka kai maka yi ma wani balaran badin ji wa'anda matakai kuke ɗauka yanzu na haɗa kai domin ku yaƙi wannan batu mu fa ba wai yaƙi muke yi da su ba fa in ana kiran yaƙi sai su ga kamar mun fito da bindiga ne ko wukake ko ɗaya magana ce ta fatar baki magana kuma idan gaskiya ta zo a fito a faɗe ta a fili mu abin da muke nuna musu shine su ba mu wannan yancin su gani an ce sai an gwada ake samun na kwarai a gwada mu a gani in an ga ba za mu iya ba ba mu cancanta ba magana ya ƙare idan ko mun cancanta su kansu sun san cewa za su samu canji saboda ko ba komi yayan nan da muke reno to su ne za mu dadadawa sannan kasar mu muna so ta farfado daga cikin wannan hali na haula'i da muka shiga balaran badin ji wa'anda matakai kuke dauka yanzu na haɗa kai domin ku yaƙi wannan batu mu fa ba wai yaƙi muke yi da su ba fa in ana kiran yaƙi sai su ga kamar mun fito da bindiga ne ko wuƙaƙe ko ɗaya magana ce ta fatar baki magana kuma idan gaskiya ta zo a fito a faɗe ta a fili mu abin da muke nuna musu shine su ba mu wannan yancin su gani an ce sai an gwada ake samun na kwarai a gwada mu a gani in an ba za mu iya ba ba mu cancanta ba magana ya kare idan ko mun cancanta su kansu sun san cewa za su samu canji saboda ko ba komi ya'yan nan da muke reno to su ne za mu dadadawa sannan kasar mu muna so ta farfado daga cikin wannan hali na haula'i da muka shiga abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu tsohuwar ministan mata aisha ismail da barista Hassana Ayuba mai riga da kuma ya gwagwarmaya Balaraba Abdullahi sai wakiliyarmu Madina Dauda da ta ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya. Madalla yanzu kuma sai karatun alkur'ani mai girma. Musulmi Salman Nasir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين إياك نستعين masta'in um, la'an lazina na'amta alaihim farin maka tubi alaihim walabalin amin uwa lawu a'awat allahu samat lalmamit walau dolat masha Allah Allahu akbar sadaqallahu azim da wannan kuma muka zo ga shirin na karshe labarai a takaici. takaitattun labaran na duniya hukumomin sudan sun saki wasu tsoffin jami'an gwamnatin sudan a jiya laraba wani bangare na matakan karfafa aminci a cikin kokarin kawo karshen rikicin siyasar kasar kamfanin gazprom na rasha ya dakatar da samar da iskar gas ga kasashen poland da bulgaria matakin na baya-bayan nan a yakin tattalin arzikin da ke na saba da mamayar da rasha ta yi wa ukraine suka da kasar sin ke baiwa gwamnatocin kasashen afirka ya ragu da fiye da kashi uku cikin hudu a farkon shekarar farko ta annoba idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata to madalla a gaishe ki masu sauraro karshen shirin namu yau kenan sai an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa a madadin kowa da kowa sarfila hashin gomin da ke cewa salamu alaikum